وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا أبيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an ga iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyu a wannan wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar a cikin jerin gwanan darussa na iyaye mata jiya da ikon Allah mun fara karatu cikin suratul qasas sura ta ashirin da takwas mun tsaya daidai kan aya ta biyar mun fara magana akan abin da ya faru tsakanin banu isra'ila da kuma mulkin fir'auna a inda fir'auna ya gani a mafarki ko kuma boka ya suka gaya masa a cewa za a haifi wani mutum daga cikin mutanen banu isra'ila da shi zai zo ya zama sanadiyar lalacewar mulkinka a bayan ƙasa. Wannan ya sa Fir'aun ya ɗauki mataki na duk wanda aka haifa daga cikin banu Isra'ila a cikin maza sai a yanka, saboda an ce wanda za a haifa din namiji ne, cewa a inna mauludan yuladu min bani Isra'ila fa zahabu mulkuka ala yadaihi. Akwai wani wanda za a haifa daga cikin banu Isra'ila dalilinsa mulkinka zai bar hannunka. wannan ya sa fir'auna ya ta yanka yara maza da aka haifa an kai matakin da an yanka yara ɗaiɗai akalla yara da fir'auna ya sa aka yanka an samu akalla mutane ɗaiɗai yara dubu tasa'in duka ana kokari a ga an gane wane ne za a an gane wato an ɗauki matakin da za a kange kada a samu yaron da zai zo ya zama sanadiyar tafiyar mulkin fir'auna har Allah da kansa subhanahu wataala yake faɗa cewa yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa nisa nisa'ahum yana barin mata yana yanka maza har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce mun yi niyya ne mu yi falala ga waɗanda aka raunata su a bayan ƙasa su ne banu Isra'ila wa naj'alahum a'immatan musanya daga cikin su a samu wasu wanda suke shugabanni su ne waɗanda suke matsayin annabawa da sarakuna wa naj'alahumul warithin sannan sanya a samu wanda suke masu gado a cikinsu masu gado shine za su gaji mulkin fir'auna su gaji gidan fir'auna kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya sa ya faru za mu tashi daidai kan aya ta shida aran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونمكن لهم في Allah ya ce mun yi wannan ne wa numakkina lahum fil ardi don mu tabbatar musu a bayan ƙasa wa nuriya fir'auna mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana wa junuda kuma da rundunonin su guda biyun nan ko rundunar fir'auna da na hamana minhum gare su ma kanu ya hazaruna abinda suke ɗaukan mataki suke tsoron kada ya faru abinda Allah subhanahu wata'ala yayi ya bari sun yayyanka wasu yara maza amma hikimar da yi na cewa zai gabatar da wani yazo ya kwace mulkin fir'auna wannan abin da fir'auna yake ba zai hana shi ya faru ba Allah ya ce waɗannan ababe da muka musu muke so a karɓi mulkin a hannunsu mu nuna musu ne duk abin da suke tsoro idan Allah ya kaddara babu wanda ya sai hana shi faruwa shine wa numakkina lahum fil ardi don mu tabbatar gare su a bayan ƙasa suwa kenan banu Isra'ila cikin al'ummar da Musa alaihi salam ya fito wa nuri ya fir'auna sannan mu nuna wa fir'auna imamul kisa'i rahimahullah yana iya karanta da cewa wa yara fir'aunu wa hamana wa junuduhuma wato dan fir'auna ya gani hamana ma ya gani rundunar fir'auna da na hamana waɗannan guda biyu ma su gani amma a wannan shi ne wa nuri ya sai mu nuna wa fir'auna ya gani a idansa yana gani Allah ya kwace mulkinsa a hannunsa yana gani Allah ya halaka shi a cikin ruwa wa in farakana bikumul bahara fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna yana gani a idansa Allah ya halakar da shi wa hamana hamana kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ministocin fir'auna ne duk inda mai mulki yake ana samu yana da cabinet nasa executive power kenan in mulkin nasu executive power ne iya da cabinet to a cabinet din in ma a samu kwamishinoni in ma a samu councilors in ma a samu ministers to fadan fir'auna akwai ministoci babbar fada ne daga cikin manyan ministoci da ake ga suka fi kowa fada a ji akwai hamana don kowace gwamnati ana samu a ministocin ma akwai wanda sun fi kowanne fada a ji akwai wanda yan lele ne ba sa iya yin lefi mafhum tayyib don haka a fadan fir'auna wanda suke da ƙarfin mulki a cikin ministoci akwai mai suna hamana fir'auna iya da rundunar sa hamana ministan sa shi ma yana da runduna Allah ya ce mun yi wannan don mu nuna wa fir'auna mu nuna wa hamana wa kuma da kuma rundunar fir'auna da hamana kuma din zamirin yana koma zuwa ga kan fir'auna da hamana to mu nuna wa ainihin rundunonin nan minhum ma kanu yahzaruna daga mu nuna musu abin da suka kasance suke alhazar alhazar shine abin da ake ɗaukan mataki tsoron kada ya faru Ibrahim ku tashi a wurin mana don haka alhazar shine abin da ake tsoron kada ya faru a ɗauki matakai don kada ya faru to idan Allah subhanahu wata'ala ya ga daman abin ya faru ba makawa zai iya aukar da shi shine ma kanu ya hazaruna don haka ashe kalmar akwai abin da fir'auna ya na alhazar shine yayi kokarin duk wanda aka haifa a kama shi a yanka amma Allah subhanahu wata'ala ce za mu tabbatar da abin da muka yi niyya wannan yana ƙara bayyana mana mulki na Allah ne subhanahu wata'ala qul illahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha, tasha wa mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairi innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi yake da mulki yana ba da mulki ga wanda yake so yana kwacewa a hannun wanda yake so zai kwaci mulki a hannun fir'auna zai ba wa Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna zai kwace mulki a hannun Hamana zai mika shi zuwa ga Haruna zai kwace mulki a hannun fir'auna ya mika shi zuwa ga Musa alaihi salam haka mulki ga baki ɗayansa na Allah ne subhanahu ta'ala. wannan kuma wajibi ne ga waɗanda suke da mulki ko waɗanda suke neman mulki su sani babu mutumin da yake iya da mulki sai Allah boka ko ɗan sihiri ko ɗan duba wallahi azim ba sa ba mutum mulki Allah ne ke bayarwa wayo baya ba mutum mulki kafircewa Allah baya ba mutum mulki yau mun waye gari akwai masu mulkin da sun ɗauka dole sai an haɗa da bokaye an haɗa da matsafa sai an bunne ainihin kuraye a cikin ƙasa ko an binne jakuna da ransu ko an hana mutum yin sallah akwai wanda aka hana su yin sallan shekara ɗaya shekara biyu saboda tsafin da ake in ba a daina sallah ba ba zai iya yiwuwa ba duk wanda yana iya faruwa ko waɗanda sun ɗauka mulki baya samuwa ko ya tabbata sai da luwadi mutum zai zauna ya ɗauki abokinsa ko amininsa suna luwadi suna saduwa da juna ta dubura wasu suna iya auren mata suna kwanciya da su ta dubura me dalili saboda an ce masa idan yana luwaɗi zai samu mulki in yana da mulki mulki zai tabbata a hannunsa idan kuɗi yake nema zai samu in yana luwadi idan kuma iya da kuɗin kuɗin zai ƙaru zai tabbata a hannunsa da mulki da kuɗi duka na Allah ne subhanahu wata'ala sihiri ko bokanci ko tsafi ko luwaɗi wallahi al'azim ba su bayarwa wannan suna ƙara nisantar da mutum nema daga mulki da kudin kuma ko da Allah ya kaddara mutum ya samu to zai cire albarka shine irin mulkin da ake da su yanzu a Najeriya sai a ba mutum mulki bayi da kwanciyar hankali bayi da nutsuwa bayi da aminci a rayuwarsa wani talakan ya fishi shi nutsuwa ya fi kwanciyar hankali masu mulki da yawa in kika tare su yau kika ce masa mutum yau wace rana ne bai bambance litinin da talata da laraba da alhamis Ko bai sai an riga an gaya masa wani mai kokarin sallan ma da kansa yake ajiye ma'aikata in lokacin sallah yayi dole sai ana kula da shi ana tuna masa bai yi sallah ba yace idan aka bar shi a kashin kansa zai iya kwana guda bai tuna akwai sallah a kansa ba so da yake wai shi a hakan an yi sa'a mai son sallah ne sai ce to idan ban yi sallah ba a gaya min sai dai amma yace in shi aka bari ba zai tuna akwai wani abu mai suna sallah ba balle ya tashi yayi ta menene abun sha'awa a cikin wannan so ka'ida ne ga wanda suke da mulki su gane biyayya zuwa ga Allah yake sanya albarka a mulki biyayya zuwa ga Allah yake kare ka a cikin mulkin ka. biyayya zuwa ga Allah ke tabbatar da kai akan ka. biyayya zuwa ga Allah ke sa mulki yayi albarka duk abin da kake nema a cikin mulki ko a dukiya ba a samu cikin kafir cewa Allah sai cikin biyayya zuwa ga Allah muna roƙon Allah ya sa waɗanda suke da mulki su dawo zuwa gare shi su yi biyayya zuwa gare shi subhanahu wata'ala na'am وأوحينا إلى auhaina sai muka yi wahayi ila ummi Musa zuwa ga mamar Musa an ardi'ihi da ki shayar da shi fa idza khifti alaihi in kin tsoro akan sa fa alqihi fil yammi ki jefa shi a cikin kogi wala ta khafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki lalle ne mu masu dawowa da shi gare ki ne waja'iluhu masu sanya shi ne minal mursalina daga cikin manzanni zaka za mu da miki da danki Musa alaihi salam mafhum za ka wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga uwar Musa tambaya ta farko da aka mata wahayi shin ita annabiya ce ko ba annabiya ba ba annabiya ba ce a magana mafi inganci babu wanda aka aiko a matsayin annabi sai namiji mafhum tayyib duka annabawa da Allah subhanahu taala ya turo maza ne babu matar da aka turo akwai wanda suke akwai hadisin da ya kawo mamar Isa alayhi salam Maryam annabi ya ce an kawo ah, mamar Musa alayhi salam annabi ya ce wannan gaskiya bai tabbata ba duka waɗannan hadisai mafiya yawa ma mawdu'ai ne abin da ya tabbata babu wani annabi da Allah ya turo sai dai namiji mafhum tayyib haka wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi menene wahayi a nan wurin malamai suka ce ba shi ne irin wahayin da ake iya yi wa annabawa ba sai dai ana kiransa wahayu ilanin wa ilham wato wahayi ne na announcement sanarwa da kuma ilhama turo da wani sako misali akwai wahayin ilhama da Allah yake yi wa hatta dabbobi sai ki akuya ta haihu tana haihuwa babu wanda yake iya kama yatta ya zo ya sa a bakin bakin yar amaman yarinyar da kanta ko kuma yadda kanta take tashi idan uwar ta lallashe jikinta ta zo ta kama nonon uwarta ta sha wannan ana kiransa wahayu ilham ne wato wahayi na ilhama ai babu wanda ya koya wa dan akuya yayi zai sha nono yaro a haife shi yanzu daga yaji ya fito duniya sai fara kuka ko idan yana jin yunwa yayi kuka ko idan cikinsa na ciwo yayi kuka ko idan ah, yana so yayi bayan gida yayi kuka waɗannan ababe duka wahayi ne na ilhama mutum ya gane in yaro jinjiri ya gane in yana damuwa yana da damuwa sai yayi kuka sunansa wahayin ilhama wato wani ilimi ne da Allah yake sa wa halittunsa a jikinsu su kansu ba san shi suka koye shi ba amma a bangaren mahaifiyar Musa alaihi salam a magana mafi inganci malamai suka ce mala'ika Jibril Allah ya turo gare ta mai magana na iya cewa to idan an turo mala'ika gari ta yayi aka yi ita ba annabiya ba ce, e ba annabiya ba ce, saboda akwai mutanen da ba annaba ba Jibril alaihi salam ya zo zuwa gare su. Ɗaya daga cikinsu akwai Had Imran bin Hussein, mala'ika Jibril ya zo har wajensa ya miƙa mar hannu sun gaisa. Baya ga wannan akwai yadda sai dai bai zuwa a siffar mala'ika yakan zo a siffar mutum ne. Akwai wani sahabi mai suna Bahiyatul Kalb. idan mala'ika ya tashi zuwa yakan zo a siffarsa mutum ne mai kyakkyawan halitta sahabi ne radiyallahu an to sai mala'ika ya zo a siffarsa so da haka akwai sahabbai da yawa da sun ga mala'ika a siffar ɗan adam ko a cikin arba'u da hadith ai ga hadithin da ya zo ya tambayi manzon Allah fa akhbirni anil islam anil iman anil ihsan har daga karshe manzo Allah ya ce mal mas'ul an hadi a'lama min as-sa'il fa akhbirni an amaratiha zuwa karshen hadisin sai ya ce innahu jibril atakum yu'allimukum Dina ko ai sahabban sun ganshi sai ce jibril ne da yazo shi ya karantar da ku addinin ku me yasa muka ce sun ganshi dan da suke ruwaito hadisi suka ce babu ma babu wani alama tafiya tare da shi la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad babu alamar tafiya tare da shi na yayi kura butu butu balle a ce daga wani gari ya taho in kuma dan gari ne tunda babu kura jikinsa daga kusa yazo shi kuma babu wanda ya san shi a cikin mu so wanda yake bayyana cewa ‘yan adam suna iya ganin mala'iku a siffa ta ɗan adam idan akwai wani saƙo da Allah subhanahu wata'ala yake buƙatan isarwa zuwa gare su. So za ka anan malamai suka ce ya zo wajen mamar Musa alaihi salam Jibril a siffa ce ta ɗan adam. Da ya zo sai mata wahayi, wahayin shine na ilhama ila ummi Musa zuwa ga mamar Musa. a nan ba a kira sunanta ba sai dai malaman ƙur'ani da dama sun tafi akan sunanta Yohanis bintu Hamid wato Yohanis ‘yar Hamid Yohanis shi ne da dama abin da suka tafi akan asalin sunanta mafhum tayyib so da asalin sunanta Yohanis bintu Hamid sai ya zo sai aka ce amma ila ummi Musa Allah bai kira ba sunan saboda akwai hikima na ɓoye suna sau da dama saboda girmamawa ko don ba maslahar faɗa. Wannan yasa ko a shari'a aka karantar da mu aiki da alkuniya. Mace ta haihu sunan ɗanta Abdullahi sai a sa mata Ummu Abdullah. Ba za a tsaya ana kira sunanta Kaltume ba kawai kowa yana ji. Sai a rika sayewa akwai lokacin da za a saye suna. Yawwa wannan shine ka'ida ba zai kawai wai kowa ya zauna kawai ya ta kiran sunanta a fili ba. a'a wance ummu Abdullahi wance ummu abdurrahman wance ummu muhammad wance wacce ummu safiya ummu aisha ummu haka wannan shine abin da ya dace to irin wannan ne anan Allah ya shine kiran mutum da alkunya alkunya sai a dan saye sunan sai rika cewa mamar wane ko mamar wacce ko kuma baban wane ko baban wance abu abdullahi abu abdurrahman abu aisha abu fatima abu hafsa waɗannan duka alkunya ne da shari'a ta karantar da aiki da su nana aisha radiyallahu anha duk da bata haihu ba amma ana mata alkunya da ummu abdullahi wanda yake bayyana ko da mace bata haihu ba ya halatta da sa alkunya ko a sa mata ummu abdullahi ummu abdurrahman ba sai mace ta haihu ba wanda ma bata yi aure ba ya halatta ta yi alkunya shari'a duka bata hana wannan ba saboda shari'a ta karantar da ɓoye suna musamman suna na mata so ba daidai bane akwai mazan da ko su ba su ɓoye sunan mata su ko kaɗan haka zai ganta ta dalla mata ba ruwansa ba abin da ya dame shi a mai. a kaza kaza haka zai zauna yana ta magana safiya safiya safiya haka bai yi ba ka kira ta da ummu abdullahi a ummu abdulrahman ya ɗan fi mutunci amma ka zauna kai ta kiran sunanta haka tsirara ai kai ma abin bai maka ba idan da wanda ya zo ke safiya safiya sai ka ji ko babu dadi a ranka to kai ma sai ka boye sai a rika kiranta da wata alkunya Kai ma ba ki rika kiran sunansa haka karara tsirara ba maniru maniru a ha ba sai ka ce wani abin nan bai yi ba gaskiya bai yi ba haba abu abdullahi abu abdurrahman haba yafi abu aisha yafi ma'ana a rika dan boyewa <laughs> to Allah ya taimake mu go da haka anan shine Allah yayi wa auhayna ila ummi Musa sai muka isar da sako zuwa ga mamar Musa wahayi na ilhama wanda hatta Allah muka ce yana yi hatta zuwa ga dabbobi wa auha rabbuka ila nahali ga anan Allah ya kira wahayi ne zuwa ga me zuwa ga kudan zuma a cikin suratul nahali wa auha rabbuka ila nahali an takhiri min aljibali buyutan anan fa wahayi Allah ya kira ma sai ya kira kudan zuma cewa zuwa ga kudan zuma yayi wahayi ai ba wahayi ne da ake turowa na Qur'ani kaman aya a ce kudan zuma yayi wa'azi ba a'a kawai wahayi shine ya isar da wani sako na cewa ga inda za su rika rayuwa kudan zuma din kaman irin yadda Allah yake bada divine guidance ga dan akuya da aka haifa ya gane ina ne zai rika zuwa ya sha nono idan yana bukata a jikin mahaifiyarsa kamar yadda aka bada wahayi zuwa ga ɗan tsuntsu uwar ta haifi ta kyankyashe kwanta za ta je ta ci kokotanta da abinci ta zo ta kama bakin ɗan ya san yadda yake karɓar abincin tana turawa daga zuwa ga kotansa duk wannan ana kiransa wahayi ne wani abin da ba makarantar da aka je aka koya kuma haka aka iya shi yanzu misali kuka da kike ai wahayi ne ilhama ne wannan mutum daga ya ji damuwa sai yayi kuka ba wanda ya koya wani kuka ko an taba zuwa wata makaranta da za a yi kosa kan kuka ko an taba zuwa makaranta da aka yi course akan dariya babu inda aka raba aka ce wa zamu je mu yi course akan dariya duk wanda ya ji farin ciki bai sanya aka yi ba wanda ya ji damuwa bai san yaushe ya kukan ba wasu damuwar ma tafi karfin kukan gaba ɗayanta su duka waɗannan ana kiransa wahayin ilhama ne wasu irin ababe da Allah yake ba mu na shiriya na yadda muke iya tafiyar da rayuwar mu babu inda muka je muka koya kuma kowa ya iya to wannan shi ake kira wahayu ilham mafhum tayyib an shi da cewa ki shayar da Musa alayhi salam uwar Musa alayhi salam ta haife shi tana haifansa ta ga namiji da ta shiga cikin halin kakani kuma a lokacin su ba a scanning balle a iya cewa an je an yi scanning ana har ainihin harsashen cewa ko ɗa namiji ne babu wannan mace za ta zauna da juna a jikinta tana cikin fargaba wata tara shin namiji ne ko mace in namiji ne shikenan ta yi sallama da shi in mace ne kuma za a bar mata kayanta wannan fitina ta dame su tana haihuwa sai ya zama ɗa ne namiji sai ta shiga damuwa sai Allah ya ce an arzihi ki shayar da shi ki ba shi mama ya sha kar ki damu a wannan hali za mu ɗauki mataki akan Musa alaihi salam don uwar ta shiga damuwa ta ɗimauce saboda ta haifi ɗa namiji kuma tana tsammanin za a zo a kama shi a yanka saboda duk wanda yake namiji yanka shi ake yi amma sai Allah ya ce ki shayar da ɗanki sai Allah ya karanta da ita yadda ake shayarwa mun yi bayani mai tsawo a nan akan shayarwa ko da cikin tafsirin suratu maryam lokacin da maryam radiyallahu anha ta haifi isa alaihi salam mun yi bayani mai tsawo akan yaya ta shayar da isa alaihi salam wanda yake bukatan karin bayani ba laifi a koma zuwa ga wannan tafsiri a tafsirin maza a cikin suratul baqara mun yi bayani mai tsawo akan shayarwa a musulunci sai aka ce ta shayar da shi a nan ba a kira yaya aka yi aka kai da cewa a jefa shi a cikin kogi ba kawai sai Allah ya ce fa idza khifti alayhi lokacin da kike jin tsoro gare shi fa alqihi fil yammi kawai ki je ki jefa shi a cikin kogi ba a ce shi zaki jefa shi ba ba a ce ta ina zaki jefa shi ba ba a ce yayi zaki jefa shi ba kawai aka ce je ki jefa shi a kogi in kin ji tsoro malamai suka ce tana haihuwansa da ya sauko ya fara kuka sai aka yi gaggawan bashi nono wannan shine abin da aka yi da gaggawa aka bashi nono ya sha babu laifi idan Allah kai mu gobe akwai wasu abubuwa na ƙara bayani akan shayarwa idan Allah ya sa muka fito zan ƙara saboda yau in na karkata ga wurin ba za mu yi ayoyin da muke so ba akwai wasu ababe da shari'a ta karantar na ladubban shayar da yaro nono insha Allah ta'ala za mu yi magana akai gobe idan ba na sha'afa ba wanda ina tana tafsiran baya bani tana cewa mun ambace su so sai aka ce ki shayar da shi mama idan kina shayar da shi sai kika yi zaton cewa ya kai gabar da zai fara yawan kuka har a iya gane yaro jinjiri na kuka a makwafta kuma a fahimci cewa dan namiji ne to fa alkihi fil yammi kije ki jefa shi a cikin kogi wasu malamai suka ce ta shayar da shi ne kawai na kwana daya washe gari da ya fara kuka sai aka je aka jefa shi na biyu suka ce a'a ta shayar da shi akalla ya kai wata hudu tana ɓoye da shi a gida tana ta dai fatan alheri tana roƙon Allah ya kare mata shi daga ƙarshe da ta ga abu ya fara wayo abin hankalin jama'a ya fara zuwa kansa sai aka je aka jefa shi a cikin kogi ba laifi aran ma karan dauko mana ayoyin a cikin suratu taha إذ التابوت فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فلا نعم فرجعناك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلنا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت Da على قدره جزاكم الله خيرا waɗannan ayoyi na suratu taha na da alaka da wannan ayoyi Allah yake cewa iz auhayna ila ummika ma yuha a lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka wahayi na ilhama na sakon da muka tura gare ta na cewa me aniqdi fihi fi tabut a dauke shi a sashi a cikin akwati kin ga anan wurin ba kira akwatin ba kawai an ce fa alqihi fil ne amma a can sai aka ce ki jefa cikin akwati to da aka jefa shin ba a buɗe aka sa shi ba malaman tafsiri irin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an suka ce akwati ta nemo wanda tsawonsa ya kai shibiri kaman goma sha biyar shibiri shine damka da hannu haka Faɗinsa ya kai shibiri goma sha biyar aka ɗauka sai aka yi shimfiɗi a cikinsa sai aka saka Musa alaihi salam sai aka ɗauko kwaɗo sai aka saka a jikin akwatin aka kulle sai aka nemi igiya sai aka ɗaura ki din a jikin akwatin sai aka je aka jefa a cikin kogin wanda kogi da yake ya raba kasar Misira kenan dan duk waɗannan ababe sun faru tsakanin kasar Misra da kasar Sham wato kasar Egypt da kuma kasar Syria a yanzu waɗannan tsakanin kasashen aka yi ta waɗannan kai kawo din mafhum tayyib so da sai aka sa shi a cikin akwati an qad fihi fi tabuti faqad fil yammi a jefa shi a cikin kogi falyulqihil yamu bisahili wannan ruwan kogin zai kada akwatin ya kawo shi gabar kogi sai kuma me ya akhufu aduwwul li wa aduwwul la daga ƙarshe Allah ya ce abokin gaba na abokin gaban ka Musa da kuma abokin gaban ka Allah zai dauke ka aduwwul li wa aduwwul laka abokin gaban Allah da abokin gaban ka wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya ce sai muka sanya maka wata soyayya ta musamman da hatta abokanan gaban naka suna son ka amma ba sun gagara gane cewa kai ne suke nema su halaka a dalilin tsammanin zuwan ka an halaka yara kanana jirajirai guda dubu casa'in Wani tusna ala aini Allah ya ce duka waɗannan ana aikata su ne bisa ga gani na a idona. na idh tamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakulu a lokacin da ‘yar uwarka take tafiya wurinsu, ana ba shi nonon kowace mace sai ya ƙi karɓa, sai da ‘yar uwarsa da kama hanya ta je ta ce, to tun da ya ƙi shan nonon kowa, me zai hada ko zan je in kira ‘yar ta an yi sa'a zai sha nata, saboda nonon ta iya da daɗi yana da garɗi, ana samun yara da yawa su ƙi shan nonon iyayensu ma su sha nata. Duka wannan menene hikima ce da Allah subhanahu ta'ala yayi wa Musa alaihi salam. don yi mai don yi saving ya kubutar da rayuwarsa daga irin halaka da jabbaranci na fir'auna la'anatullahi alaihi wa alaihi ma yastahiqqu min Allah saboda idan Allah ya niyyar abu babu wanda yake hana shi a lokacin da Musa yake roƙon Allah ne fai addu'a sai Allah yake gaya masa waɗannan ababe ana tuna masa irin ni'imomin da Allah ya masa karfa kamanta Allah maka ni'imomi lokacin da Musa yake bayani akan yake roƙon Allah subhanahu wataala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdid bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira sai ce qala kad utita su'ulaka ya Musa duk abin da ka roƙa an baka amma wa laqad mananna alayka maratan ukhra kar ka manta kabannin yanzu ma ba tun kafin yanzu a da da ma fa an maka ni'ima da yawa an maka falala shine sai Allah ya fara bayanin yaya aka yi aka kubutar da rayuwarsa daga sharrin fir'auna na'am me ke faruwa a lokacin fa alqihi fil yammi sai ku jefa shi a cikin wannan akwati a cikin kogi sai Allah ya ce wa mamar Musa ta hanyar Fir'auna ta hanyar afwan Jibril alaihi salam wala ta khafi kada ki ji tsoro wala ta hazani, kada ki bakin ciki ai dole uwa da aka ce ta je faɗanta cikin kogi da shiga tashin hankali amma saboda Allah subhanahu wata'ala Allah ne sai ce wala ta khafi karki ji tsoro wala ta hazane karki bakin ciki jefa shi a kogin nan da aka yi Allah subhanahu wataala mai kubutar da shi ne ai mun ga annabi Yunus har cikin cikin kifi ya shiga ya fito so a ko ina Allah ya gada bana iya rayar da mutum Ibrahim alaihissalam ai an jefa shi a wuta Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. So da a ko'ina ake rayarwa na Allah ne subhanahu wa ta'ala, a ko'ina ake Allah yana iya rayar da wanda yake so ya rayar da shi. Don haka ya ce, wala ta khafi kada ki bakin ciki, kada ki ji tsoro, wala ta hazari kada ki bakin ciki, don ababe ne guda biyu daban-daban. Tsoro akan me, tsoro akan halakar na ya mutu a cikin kogi bakin ciki kuma na rabuwa da shi ko ba za ƙara gamuwa ba wanda yake bayyana jarrabawa ta kai jarrabawa a halin da uwa ta rabu da ɗanta ya koma hannun abokin gaba ko ta cire tsammanin rayuwarsa wani lokaci da mutum ya rasa ɗansa bai san ina yake ba gara a ce ya rasu mutuwa ta fi sauki a ɗauka a je a binne mutum a dawo to da daman kowa ya san ajali ake jira in ajalin yayi babu dabara babu wayo magani baya hana mutuwa sai Allah ya ce a lokacin da ya gaya mata wannan tana juyawa abin da yasa malaman Qur'ani suka ce Allah ya gaya mata wannan kamar maganar Sa'id ibn Musayyib alaihi rahmatullah yace tana jefa shi a kogin da kanta ta juyo sai ainihin Iblis shaidan ya zo mata sai yana cewa haba ke da kanki ki biye wannan umarnin baki san ta za a yi ba ki je ki jefa danki a cikin kogi ai gara a ce ma rasuwa yi kawai aka je aka binne shi yafi miki sauki a ce kawai an lullube shi an je an binne to a lokacin shine bakin ciki da tsoro sai ya kama ta saboda dukkan abin da mutum ya yi na kokarin biyayya ga Allah shedan baya barinsa. sa zaki yi yunkurin bin Allah sai shedan ya sa miki tsoro sai tunanin kai karfa abu kaza ya faru zaki yi yunkuri a rayuwarki na ki sadaka sai shi dan ya ce haba hajiya jummai ramadan da ta wuce kin yi kayan marayu bara kin yi bariya kin yi har ma abin jikin babba su to ai bada ba sai an yi ba shine me ash-shaytanu ya'idukumul fakara aiko yana muku alkawarin talauci duk tayin da mutum da ya aikin alkhairi sai shi ya tuno masa da wasu bukatu nasa ha hajjiya jummai ba kiwa ɗanki kaza ba ba kiwa ƴarki kaza ba kuma gashi ana bin ki bashi kaza kuma ga ɗan kasuwanci ma da kike gida yanzu gashi an kinku wata ɗaya da ya wuce ma yakin yi asara to sai kuma mutum wata damuwa da ta dame shi to a duk time da mutum yayi yunkurin bin Allah kar ya ɗauka wai haka kawai daga yayi niyya zai bi Allah a'a dan adam baya bin Allah shedan bai kawo masa hari ba to mu dage duk abin da zamu yi matukar Allah ya ce ayi mu fi karfin shedan mu aikata a wajen ibada ne a wurin sadaka ne a ko menene inda bin Allah ne duk tsoron da shedan kisa sa mana zuciya kar mu kare mu ci gaba da yin sa mafhum tayyib don haka a lokacin sai yake sai Allah ya ce mata a lokacin ta hanyar ainihin Jibril wala ta khafi ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi zuwa gare ki radduhu za mu dawo da shi ilaiki zuwa gare ki ki da kika jefa a kogi ba ko rabu bake dan har abada zai dawo gare ki ba nan kadai ba sai Allah ya kara mata da bushara wa ja'iluhu min al mursalina kuma za mu sa zai zama manzo ne na Allah zai zama manzo daga cikin manyan manzannin Allah wannan bushara ne ga uwa ko ba bushara ba wata ko cewa kai danta zai zama hakimin kauye ai dadi take ji ko zai zama bulaman kauye ai ko za ta ji daɗi balle a ce da ya zama sarki to balle kuma a ce da ya zama shugaba da ke da executive power ai tana gani ima ya kai iyaka saboda duk uwa na so ta ji alkhairi da ci gaban ɗanta to yanzu a zo a ce miki ai ɗanki zai zama shugaban ƙasar Najeriya ya zaki ji to shugaban ƙasar Najeriya darajarsa bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin darajar annabi na Allah ba wannan duk wanda ɗan da ya zama annabi ai ɗan aljanna ne amma mulkin duniya ka caniyar duniya mutum na iya yi shiga wuri na iya shiga aljanna kuma annabi Musa ba kawai manzo bane yana daga cikin ma'ulul azmi minar rusul wato manzannin ma ma'abota ɗamara a cikin manzanni din manzannin da suke ainihin da first class daraja guda biyar minka wa min nuhin wa Ibrahim wa musa wa isa ibn maryam da ka yana cikin manzanni wanda suka fi kowanne daraja sai Allah ya gaya mata wannan saboda fir'auna ya yaudare ta abun nan iblis ya yaudare ta shaidar. sai Allah ya ce Allah ta kafi wa la hazani. bai tsaya a nan ba sai mata wata bushara inna raduhu ilayki wannan bushara ne na farko bushara da biyu wa ja'iluhu minal mursalina wato bayan Allah ya dauke mata tsoron abin da iblis yayi sai kuma ya kara bata wani abu na bushara ke sa ko da yaushe idan mutum yana da damuwa in kina masa nasiha ko kina masa nasiha in mun maida mutum zuwa ga Allah kuma sai mu yi kokarin tuna wasu ababe na alkhairi da wanda Allah ya jarraba a rayuwa ya hakuri yake samu ga sunan falala da dama ga duk wanda Allah ya jarraba ya haƙuri yana samu a ciki na farko a akai kafaratu zunub Allah yana kankare mutum zunubai na biyu Allah yana ɗaukaka darajarsa dalilin wannan na uku Allah yana kai mutum matsayin da aka rubuta zai kai amma aikinsa bai kai ya kai wannan matsayi din ba masu hakuri akan jarraba ne fa Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ula'ika humul muhtaduna Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullah ta'ala yace duk duniya babu inda Allah ya yana wa dan adam daraja kaman wannan wurin. Wai dan adam ne fa Allah yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama kuma wa ulaika humul muhtadun. A ce salawa da kan dan adam ba annabi ba ba manzo ba yace wannan shine daraja ta me ta mutumin da Allah ya jarraba shi ya hakuri. To sai mutuna irin waɗannan bushara sai mu ga mutum jarrabawa nan ba wai haka yake da a banza ba yana ɗaukaka darajarki a wurin Allah subhanahu ta'ala. yana sa Allah ya yarda da ke yana baki matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala. wannan ne irin abin da Allah ya mata Allah ta kafi wala hazani ko inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu min al-mursalina to yanzu ta je ta jefa shi ta hakura ta koma baya ta koma gida ta zauna kuma tana ta addu'a sai mai aran ma فالتقطه آل فرعون ليكون لهم faltaqatahu alu fir'auna sai iyalan fir'auna jama'a suka tsince shi liyakuna lahum dan ya kasance musu aduwan abokin gaba wa hazana kuma dalilin bakin ciki inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da hamana ministan fir'auna wa junudahuma da rundunar fir'auna da na hamana kanu khati'ina sun kasance mutane ne masu ganganci faltaqatahu alu fir'auna sai iyalan fir'auna suka tsince shi ana nufin anan iyalan fir'auna su ne mabiya fir'auna ba sai matansa da 'ya'yansa ba ana kiran alu a matsayin mabiyan mutum mafhum ana kiran alu a matsayin mabiyan mutum inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina waɗannan gaba ɗaya ali ibrahim da ali imran su ne waɗanda suka yi imani tare da su kuma abin da ke ƙara bayyana alu ba kawai iyalai ba ne mu duba lokacin da Allah ya halakar da fir'auna ai ba da shi da matarsa kada ya halakar kwayansa ba da duk sojojinsa ne amma sai ke cewa wa if na bi kumul bahara, fa an kuma wa aghraqna ala fir'auna A nan da ya kira ala fir'auna sojojin fir'auna na ciki fadawan fir'auna na ciki ejisin fir'auna na ciki shi yason Fir'auna na ciki odilin Fir'auna na ciki ba ƴaƴansa bane ba matansa bane sai Allah ya sa cikin iyalai so anan wurin qatahu alu fir'auna malamai suka ce ya dauki iyalansa da duk mabiyansa a lokacin iyalinsa ta fito magana mafi inganci ta ce iyalinsa da ta yi imani da Allah daga baya wacce take mun yi magana akan takashin suratul tahrim ita ce mai suna Asiya ta fito sai jama'a da suka ce ga wani akwati a can da wani fir'auna sai ta ce a dauko akwatin sai aka je aka dauko da aka dauko shi sai ta ce a bude shi an zo bude sai ga kidin sai aka cire ki sai aka bude akwatin sai aka ga yaro karami namiji sai ta ce to a ka'ida dai yankawa ake amma za ta je ta roki mai gida ta ko zai amince a bar wannan ko ba zai amince ba don gashi yaro ne kyakkyawa kuma gashi nan akwai abin tausayi tare da shi abin da zai baki mamaki kuma sai zama ruwan da ya dauko sai ya canja hanyar ruwa sai fito da shi daga wajen kabilar alkibt mutanen kabilar kibtiya kuma su ne mutanen fir'auna wanda wanda ke wannan kabila ba a yanka shi sai da ce ai mai iya yiwa ma dan kabilar shi mai gida ne wanda kuma daman ba a sa bane za su samu wanda zai zo ya kwace mulkin so da sai ya zama akwatin ya tafi wata bangaren kabilar can ne ba kabilan banu isra'ila da ake azabtarwa ba shike da sai aka dauko shi Allah ya ce mun yi haka liya kuna lahum aduwan wa hazana don sannu sannu zai zama aduwan abokin gaba gare su saboda kullum tsakanin imani da kafirci akwai gaba duk yadda aka yi akwai gaba tsakani to sai Allah ya ce zai zama abokin gaba gare su wa hazana kuma dalilin bakin cikin su saboda duk mulkin da suke ciki Musa alayhi salam shi zai tashi ya zama dalilin rushewan wannan mulki din Musa alayhi salam kuma haka ya faru ya tashi a gidan fir'auna yana cin abincin fir'auna fir'auna ke masa ɗinki fir'auna ke bashi wajen kwana har shi kadai ne a duk gidan yake iya hawa dokin sarautar fir'auna har ya kai matakin da ake kiransa in ji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da ana ce masa musa bin fir'aun saboda me saboda kawai gani ake gatan da yake da shi ba za a kira shi da ba sai dai a ce musa dan fir'auna wannan shine abin da ake gaya masa me dalili saboda kusancin yayi yawa gatan da ake masa a gidan yayi yawa so zaka an ya zama dan shalele ne a gidan ya zama an yi adoptin ɗinsu a matsayin ɗa ne na mai gida inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da ministan ministansa hamana wa junudahuma da su guda biyu kuma din yana koma zuwa ga fir'auna da hamana junud kuma jam'i ne na jundun so da haka sojojinsu da suke taimaka musu ne alu fir'auna da muke magana kanu sun kasance na mutane ne masu ganganci ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alayhi ce abinda Allah yake nufi da ganganci anan shine na farko da aka ce wa fir'auna za a haifi wani mutum da zai zo ya zama sanadiyar fitar da mulkin sa, Allah ya kaddara haka yace inda fir'auna iya da hankali ko da bai da imani inda yana da hankali na farko zai gane cewa yanka yara da yake yi idan Allah ya yi niyyar tabbatar da mulkin nan tunda mafarkin ya ce za a yi nasara a kansa to yanka yara da ai zalunci ne tunda an ce za a yi nasara ko bai yanka ba ko ya yanka dole za a yi nasara a kansa za a kwace mulkin idan ko mafarkin ƙarya ne to ai yanka yaran da yake kawai cutar da su yake babu wani dalili yana kokarin sa talaka wanda yake mulka ne yana barin mata a cikinsu ana kashe maza kuma za a tashi a samu al'umma mai rauni so ko mafarkin gaskiya ne ko ƙarya ne yanka yara da ake ba zai iya hana abin da ake niyya Allah ya yi shi ba yace to wannan yasa Allah yace ya kasance da shi da jama'a sa khati'un wato kalmar khati shine ganganci in an ce mukhti ko khata shine mutumin da yake yawan yin kuskure amma ba na ganganci ba amma an ce khati'un kuma shine wanda kuskure yake amma da ganganci a cikin kuskuren so da haka mukhti ko kuma khata'un ma ala wazani fa'alun ya fi sauƙi na kuskure da a ce mutum khati'un saboda khati'un ya fi nuna cewa shi ganganci yake a aikin nasa mafhum tayyib so daka anan ganganci suka yi a lokacin da matar Fir'auna ta ga Musa alayhi salam wato Asiya wata take wannan baiwar Allah mai imani a ran ma ba laifi ka kawo mana ayar akan matar Fir'auna وضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني jazakumullahu khaira wannan aya ta karshe suratul taharim Allah yake bayyana mana al'amarin matar fir'auna imanin da ta yi to anan tun ba ta yi imanin ba ta fara nuna alaman nagarta tare da ita wa daraballahu masalan للذين آمنوا بأت فرعون إذ قالت رب بل إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وأمله ونجني من القوم الظالمين a nan wurin kin ga Allah ya bayyana imaninta to a nan ba ta yi imani ba sai Allah ya وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون ألوغة سيما ترفرعون تشيه ƙurratu ainul li walat me juwa ne dan nan ya zama sanyi gare ni da gare ka la taqtuluhu karka kashe shi A sa ayyan fa'ana me yiwa ne bayan shekaru ya amfanar da mu aw nattakhidahu walada ko ma tun a yanzu mu rike shi a matsayin ɗa mu yi kawai adopting din sa wa hum la yash'uruna alhali ba san me Allah ya shirya ba wa qalat imra'atu fir'auna sai matar fir'auna tace ita ce asiya bisa ga bayanin Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu anhu tun bata yi imani ba Bahaushe ya ce wai Juma'a mai albarka tun daga Laraba akan gane nakan cewa tun daga Asabar akan hango ta in dai Juma'a za ta yi albarka ana ga alamarta yaro da zai nagarta tun daga yarintarsa akwai alama tare da shi wajen hazaƙan ƙoƙarin karatu wajen ƙoƙarin yin sallan jam'i wajen nutsuwa yaro mai nagarta tun daga ana ganewa takadarin yaro tun yana ɗan ƙarami yana primary wasa ke ganewa zai zama bajin magana kuma za shi ga daƙiƙi da baya fahimtar karatu to wannan sai dai addu'a amma alamar mai nagarta tun daga nan ana iya ganewa wasu iyayen sukan iya gane yaro mai nagarta sukan ji alama tun daga goyon cikinsa akwai yanayin wahala da yake ba su ko rashin wahala sai uwa ta cewa da alamar kaza ne tare da wannan yaro so wannan fir'auna tana ganin matar fir'auna alamar cewa akwai shirya tare da ita tun bata musulunta ba tun imani bai shiga zuciyarta ba sai da fara cewa qurratu aynul li wa wannan zai iya zama sanyin ido gare ni da gare ka kalman qurratu ainin sune waɗanda daga an kira sunan su suke jikina son su daga an ce ga da suke ji kina kaunarsa ba wai kauna ko ta aure ba kauna ta imani misali duba a imma na harami kamar Sheikh Sa'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim waɗannan ƙurra manya-manyan limamin harami Sheikh Shuraim ko Sheikh Abdurrahman suddai misali ko kuma irin su sauti mutum ya ji na Sheikh Khalil Al-Husari mafhum ga su ƙurra da yawa wani sautin kawai mutum yake ji sai ji yana kaunarsa iyaka to mutanen da zaki rika jin naturally a zuciya ina kaunarsu ina admiring din su su ake cewa qurratu ainin su ne masu sanyin ido wanda daga an ce ga wani sai mutum ya ji daɗi a zuciyar sai na farin ciki da sa mafiya yawa mutanen kwarai haka suke duk mai imani sai ya ji yana su yana fatan alkhairi gare su to wannan shine qurratu ainul li walak kuma wannan ita ce addu'ar da ƙur'ani ya ce mu rika yi a wajen neman haihuwa ba kawai mu yi ta haihuwa kawai mara albarka ba mu roki Allah ƙurratu ainin ce sa addu'a daga cikin addu'ar bayan da Allah zai musu rahama a ƙarshen suratul furqan sune walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka bamu min azwajina daga matanmu ko mazanmu duk ya shiga ciki wa zurriyatina da kuma ƴaƴanmu qurrata a'yunin masu sanyin ido wato masu farin jini jama'a da suke masu samun acceptability da karbuwa a wurin mutane wanda daga mutum ya ji sunansu sai ji daɗi ko kowa yana son su ba ni zaton akwai uwar da ke kin ta haifi waɗannan aramomi da suke karantarwa a nan baya ga sunan irin su Suddais su Uthaymin su aran mago karo su injiniya su abu ammar da sauransu akwai wanda bai so haife su akwai da take so ba ta so ta haifi dama da cin qur'ani kowa yana son na kware wato illar fa hatta na banza iya son na kware shi wanda yake lalatacce in ya zo magana aure sai ce ni fa ustaziya nake so gaskiya mai kamun kai shi yana cin yana ta fasikanci da zina amma in ya zo aure sai ce ni fa ustaziya nake so mai kamun kai to haka ɗabi'a take wata suna nan tana sabon Allah ba za shi aure sai da ce ni fa mutum mai kamun kai na ke so saboda wanda yake gaya mana ita abin da take bata goyi ba me take yi ba so shi na kwarai kowa yana son sa sai dai mutum hasada ta hana ya so shi amma ko mai hasada zuciyar na so ba zai iya fada ba ne kawai mafhum tayyib waɗannan irin aramomi ga sunan a baya kowa zai so ya haife su ga su sadiq nan ga su abu amatilla wata ba ta ce duka 'ya'yanta ba ne haka ne ko ba haka ba to waɗannan su ne ƙurratu ainun liwalak shi ne sanyin ido mutumin da ba za a ce ga ɗanki ya je ya yi sata ba ga ɗanki ya je ya yi luwaɗi ba ba za a ce ga ɗanki a gidan giya ba duka wannan ai ganin daman Allah ne ya shiryar da su yanzu inda Allah ya gara ma yanzu da wani su yanzu yana can yana zaune a stadium wani kuma da yanzu yana can mami market iya zaune yana me yana fidan alade duk ba haka ba ne? ai waɗanda suke mami make suke dafa aladu suke dafa burkutu ai haihuwar su aka yi duka haihuwar su aka yi su da kowa yana son na kwarai shine sai ta ce masa wannan fa da alamar yana da alamar sanyin ido saboda wannan kuma dama ai ka'ida ta annabawa haka ne su annaba Allah yana ba su wata irin mu'jiza da kuma wani irin daraja da falala ko makiyinsu ne ya gansu dole zai ji akwai wata ainihin karisma tare da su mafhum tayyib la taqtuluhu sai tace fir'auna kada ku kashe shi bata ce la taqtuluhu ba saboda an ana mai mulki magana ba a ce karkai sai a ce kada ku yi ranka ya dade kada ku yi kaza to sai tace la taqtuluhu kada ku kashe shi shi da jama'arsa amma dai wannan ababin girmamawa ne asa ayyan fa'ana asa da sannu bayan wani lokaci mai tsawo mai iya waye zama mai mana hidima a gidan nan aw nattakhidahu walada akwai tsammanin ko mu rike shi a matsayin da kawai ya zama kaman dan mu ne wannan shi kina mana akwai abin da ake cewa hikimatu ainihin at-tabanni kenan shine mutum ya dauki dan da ba nasa ba sai ya adopted dinsa har yanzu ana yi a ƙasar turawa sai mutum bai haihuwa ko mace ba da son haihuwa sai ta tafi irin eh, gidan da ake tara ‘ya'ya da ba su da iyaye ko wanda aka yadda su ko wanda su suka rasu sai ta ɗauki ƙwaya daya sai ta je ta yi rijista sai ta yi adopting ɗinsa a matsayin kamar ɗanta ne in aka yi wannan yana kai matakin da zai iya cin gadon ta in ta mutu ko uba ya yi adopting ɗan zai iya cin gadon sa shi sa ko da wani abu ne a turai mutum zai yi akan da sai a ce ɗanka ne da ka haifa ko wanda ka yi adopting saboda akwai bambanci hatta a laraba a saudiya haka ne idan mutum yana tare da yara za a ce to ɗan da ka haifa ne wannan ko wanda ka yi adopting saboda akwai ƴaƴan da suke ba su da iyaye to yana daga cin abin da ya dace mu riƙa yi yanzu ana yawan haihuwar yara a zubar mace ta haihu ko bata haihu mijinta ya mince mu rika daukan su muna tarbiyyantar da su addini akwai lokacin da wasu ƴan uwa masu da'awa suka je irin wannan motherless home din wato gidan ƴaƴan da ba su da iyaye in mutum yana son da zai je ya rijista a cika sharuɗa sai a bashi dan koyar a gidan an samu ƴaƴa ɗaiɗai guda ɗari da hamsin da uku da aka karba abin mamaki a cikin ɗari da hamsin da uku babu ɗaɗe da wata musulma ko musulmi ya karba duka waɗanda suke da wani addini ne suka je suka karba suka mai da yaran addininsu a ɗa ɗari da hamsin da uku ba taɓa samun musulmi ko musulma ko wata ƙungiyar addini ta musulmai ko wani masallaci ko kwamitin masallaci ko wata majalisar musulmai ta karɓa ba ɗa ɗari da hamsin da uku an ji an sa duk sun yi da sun bar addinin musulunci saboda masu karɓa suna da manufa su sun zauna sun yi planning duk ɗan da bai da iyaye bari mu karɓa mu mai da shi addinin mu amma mu muna son cin bulus wanda ya musulunta yau ma abincin gobe ya fi karfinsa ba wanda zai iya taimakon sa da shi a cikin musulman balle ya dauko yaro a tarbiyyantar da shi waɗannan shi yasa al'umma idan bata gyara wannan ba za mu yi ta zama cikin jarrabawa mu zama masu irin wannan jinkai din Allah ya taimake mu ya kara mana jinkai a zukatan mu don haka sai ta ce wahum la yashuruna alhali basu sani ba basu san me Allah ya shirya ba na cewa Musa alaihi salam ga abin da zai zama a cikin gidansu zai tashi

sai zuciyar mamar Musa ta zama ta wofanta ita mai sunanta me muka ce mm, mm. Mm? Yohanes sai zuciyar ta tawaye gari ta zama wofantacciya in ka da hatta kusa latubudi bihi saura kaɗan ta bayyana cewa wannan ɗana ne saboda ta shiga cikin damuwa duk da Allah ce ta yi haƙuri kar ta yi bakin ciki to akwai iyakar haƙuri wani abin an yi haƙurin amma yana kona zuciya shine tubudi bihi kaɗan ya hana ta bayyana cewa fa ɗana ne kaɗan ya hana ta yi ihu wayyo ɗana in ji Abdullahi ibn Abbas yace kaɗan ya hana ta fara ihu da cikin gari da daga cewa wayyo ɗana da aka jefa a kogi wayyo ɗana da aka tsince shi kin ga daga tayi wannan asiriya ya tono shi ne kadat bihi ta kusa ta bayyana Allah ya ce launa an na ala biha ba don mun ɗaura zuciyarta ba katada bin da ama bin katada alaihi ya ce ɗaura zuciyarta shine bil imani wa sabar. mun ƙara imani a zuciyarta muka kuma ɗora mata haƙuri, sai haƙurin ta yasa ta yi persevering sai ta yi haƙuri yanzu da duk jarabawan da take ciki Lita kuna minal mu'minina mun mata wannan nan ta zama daga cikin mu'minai ne don da ta fi ce ɗana ne aka kuma halakar da shi to wannan abin na iya cire ta cikin muminai din sai Allah ya ce mun mata wannan gata don ta zama cikin muminai kalmar rabatina shine karfafa kamar yadda Allah ya ce wa rabatina ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wa rabatina kenan na karfafan zuciya da imani da haƙuri? gobe za mu tashi akan yar uwarsa da aka ce ki bi bayan sa abinci ko me ya faru in Allah ya kai mu karatun mu na gobe akan wannan zai tashi aya ta goma sha ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam Na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله آه ما لم يتنبأ تفرقوا تنا نيمان كارم بياني dangane da sallah da niqabi wai da gaske ne babu kyau shari'a bata hana yin sallah da niqabi ba idan ma musamman kina wurin da maza suke iya wulgawa kamar irin sallah da ake a cikin haramin makka wanda wani lokaci bambanta bangaren maza da mata yana wahala matuƙa da gaske wannan yin sallah ki da niqabi shi yafi dacewa idan kina sallah a ɗakin ki ba dora miki sai kin sallah da niqabi ba matuƙar babu wani wanda yake iya wulgawa a wannan wurin wanda ba muharramin ki ba kaman danki wannan babu damuwa mai gidanki babu damuwa ko babu niqabi ala ayyati halin abu inda zaki sallah kika ci zaki da niqabi matukar wannan ba zai cutar da ke ko ya miki wani damuwa ba akwai nutsuwa ayi, yi insha Allah ta'ala haka yafi in kuma babu wannan kina ga zai iya sa numfashin ki dan dauke wani lokaci ko kuma baki iya furta wasu harufa yadda kike bukata a wannan hali in kin cire matukar babu wani mai wulgawa wanda bai dace ganki ba insha Allah ta'ala babu damuwa kowanne aka yayi wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa sai wannan take cewa malam mace ce mai juna biyu na wata hudu tana ganin jini yaya za ta yi da azuminta da sallanta a cikin magana mafi inganci da fi tabbata na malamai shine magana mafi inganci akwai maganu biyu na farko akwai da suke da fahimtar cewa mace mai juna tana iya yin jini amma maganar da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya rinjayar Shi ne magana mafi inganci idan mace mai juna ta ga jini ba jinin al'ada ba ne. sai dai jini ne kawai na cuta mu duba littafin sanadi ma'u tabi'iyya lin nisa ko kuma sharhul mumti ala zadul mustaqni abin da ke tabbata shi ne cewa in dai mace mai juna ta gani jini a cikin magana mafi inganci na malamai ba jinin al'ada bane wannan shi yafi inganci so da haka za ta ci gaba da yin sallanta da yin azumi kawai abin da ake nema tana sabunta alwala ne inda kulli salatin gabanin yin kowace sallah sai da sabunta alwala wannan shine ka'ida wallahu ta'ala alam sai ga wasu sun yi tambaya kusan iri daya amma kuma ina tunani an taba amsa ban sani ba ko sabbin zuwa ne dangane da mace mai ciki shin idan misali ciyarwa za ta yi ne ko shayarwa wadda azumin bare ya wuce musu a magana mafi inganci in mace tana da ciki ko kuma tana shayarwa abin da ya fi inganci shine za ta ciyar ne ba za ta rama azumi ba wannan shi fi tabbata a cikin takaddunmu na masabar malikiya da malamanmu suka rubuta Allah ya gafarta musu ya ji kansu an samu wanda su rubuta cewa za ta rama ne amma abin da ya fi tabbata a cikin hadisi da maganganun sahabbai da kuma ayan qur'ani shine cewa ciyarwa shi ya fi tabbata gare ta dogaro da ayar da Allah ya ce wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin karkashin wannan aya Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma sun kira alhamil wal murdi wa shaykh wa shaykha mai shayarwa da kuma mai juna biyu tsoho da tsohuwa idan sun ji tsoron azumi za su ciyar ne shi yafi dacewa wannan shine abin da fi tabbata a cikin abin da sunna ta kawo ma iya duba littafin sifar da saumin nabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu samu ƙarin bayani akai wallahu ta'ala a'lam sai wannan take cewa wai tana neman ƙarin bayani ne akan hadisin da ke cewa duk wanda ya gina gida zai zame masa damuwa ranar tashin alkiyama shine take cewa idan misali tana da kuɗi za ta iya gina gidan haya ta sa mutane a ciki shari'a ba ta hana ki mallakan asset ba matukar da dukiya ce ta halal wannan shine abin da ya tabbata abin da yake in dai dukiyar ki ce ta halal ki mallaki gida naki ki saka haya don ki samu wani abin da zaki tallafa wa kanki ko ‘ya'yanki ko iyayenki a shari'a wannan ba laifi ba ne ko kaɗan. Shari'a ba ta hana ba, me yasa hadisi ingantacce na Imamul Bukhari rahimahullah cikin al'adabul mufrad manzo Allah ya kira arba'un min saada a ciki akwai albaitul wasi annabi ya ce yalwataccen gida rabautuwa ne a rayuwar duniya. Abin da Allah ya faɗa kenan yalwataccen gida menene rabautuwa ne a rayuwar duniya. Mafhum? Tayyib, na'am. saboda karancin lokaci akwai takardu wadda suke neman addu'a wadda take fama da rashin lafiya kuma tana neman aure Allah ya bata miji na gari to duka bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu ya sawwake musu azuminmu Allah ya karba abin da ya dame mu Allah ya kare mu ƴaƴanmu Allah ya ba mu ikon yi musu tarbiyya ta mai nagarta masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya masu neman aure Allah ya ba su salihan maza masu neman mata Allah ya ba su salihan mata waɗanda suke da aure Allah ya ba su zaman lafiya da ƙarin imani Allah ya sauwake musu hanyoyin rayuwa a duniya Allah ya taimake mu ya amsa addu'o'in mu abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya kawo mana ɗauki abin da za mu iya Allah ya sauwake mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kafi atubu ilaik wassalamu alaikum wa